بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أموام ستار البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا مسلاتي ميتار البركة نا الفرقان أولا رانة للتنين 23 وتن جماد الآخرة hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 16 da watan 1 watan yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta wannan shine halqa tafarin kuma a darasin farko kamar da aka alkawalinta da ikon Allah subhanahu ta'ala, a wannan ranar zamu soma karatun littafin adda'u waddawa wanda wasu ka fi sani da cewa aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wanda babban malami al-imam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya rubuta wanda wannan littafi yana kumshe da ababe masu dimbin yawa na fawaid kusan dukkanin littafan da malik yake rubutawa to idan kana ittila'in littafan da yake rubutawa zaka zaka fa'idantu kuma zaka ta'asirantu da ilimi kuma zaka san cewa tabbas malam ba ba kawai lasa bane a bangare na na karatu a kaida ta karatu kamar da malumai suka tarbiyantar da mu gabanin kowane littafi da za a sanya a yi karatunsa akwai buƙatuwar a san wane ne mawallafin wannan littafi domin zai sanya ka san wa kake yin karatu a gunsa wane ne yake karantar da kai domin samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali a bagen a bagen karatu wanda kuskure ne mutum yayi karatu a gun inda bai san waye yake karatu a gunsa ba na daga cikin abun da kowane ɗalibin ilimi ya kamata ya lura a kansa shine ya san wane ne zai karantar da shi wanda malam mai ta'alimi a cikin littafin sa na ta'alimi yake cewa ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa istibarun wa tulu zamanin wa irshadi ustazin ilimi baya samuwa sai da watan mutum ya cika ababe guda shidda a rayuwa yace alalata na lil ilmi illa bi sittatin ba a samun ilimi sai da ababe guda shidda yace zaka'un mutum ya zamanto mai kokari intelligent kenan ka zamanto mai kwazo a bakin a fagen karatu yace wa hirsun kuma ka zamanto kana kwadayin karatun ba tilasta ka bane akai wa bulghatun kuma ka samu guzuri na na tafiya karatun ko na yin karatun wastibaru kuma ka san kazan mai juriya da dauriya da hakuri a fagen karatu sai ce wa tulin zamanin kuma sai an dade an doki tsawon lokaci ana karatu sannan kuma ake samun karatu sai ce wa irshadi ustadin kuma ka san wane ne wacan malaminka daga malami na daga cikin abin da yake taimakawa mutum wajen yayi karatu shi yasa zaka ga magabata idan suka ji an ce akwai wani malami da ya shahara a fanni kaza kuma duniya ta shi da malami ne to ba sa wasa suna kokarin tafiya wajen neman karatu a gunsa daka gabanin mu shiga cikin karatun littafin za mu arrafa mu kawo sira zatiya ta shi wannan malamin wanda zamu karanta wanda zamu karanta littafin sa Allah subhanahu wataala muke roko da mana jagoranci malamai sun yi kokarin rubuce rubuce akan tarihin al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda a takeice abinda suka fada suka ce huwal faqihul mufti wato shi malami ne na fiqhu huwal faqihu idan ana zancen karatun fiqhu ko kuma malanta a fagen fiqhu to ibn al-qayyim al-jawzi ya kai gaya a duk inda ake sanya fuqaha in ana zancen fuqaha yana cikin fuqaha har ana kiran shi da al-faqih wanda yake masanin fiqhu sannan kuma al-mufti shi malami ne wanda yake fatawa wanda har ya kai fage na ya karbi tambayoyi domin ba kowane bane da zai karanta littafansa ya zo ya zauna ya amsa fatawa wanda wannan kuskure ne wanda malamai sun kidaddigi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suka ga cewa har annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa wafati manzon Allah bai zauna a kujera a masallaci ba yake cewa duk mai tambaya yi tambaya har annabi ya rasu bai taɓa yin wannan ba sai dai in darura ta kama mutum ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma in an tambaye sa ba kai tsaye yake ba da ansa ba to tari yake jira har wahayi ya zo masa idan baya da ilimi akan wannan abun da haka shi yasa malamai suke ta suka rubuta wato akwai shurutu na na na mufti akwai sharuɗin da ya kamata duk mai fatawa akwai ilimi guda 15 wanda ya kamata a ce kafin ka fara fatawa ka hada su ilimi guda 15 kuskure ne ka fara fatawa baka san wa'annan ababen ba da haka shi malam ya kai al-mufti wanda yana ba yana ya ya shahara wajen bada fatawa sannan kuma al-imamu rabbani malami ne na Allah subhanahu wataala wanda duniya ba ta gaban su da abin da ke cikin ta abinda suka meyorwa gaba shine Allah subhanahu wataala sannan kuma sheikhul islam as-sani a cikin musulunci idan ka ce sheikhul islam a tarihin musulunci wanda da an fada kowa zai gane mutum guda ne shine ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda shi ibnu taymiya malami ibnu al-qayyim al-jawzi ne kamar da zamu gani shi yasa malami ce ibnu ibn shaykhul islam ath-thani malamin musulunci na biyu wanda kuma al-alam al-mutabahhir wanda yake gulbi ne al-mutabahhir wanda yake da yalwa yake da fadi wanda yace kai bace kasan idan ana zancen gulbi teku to shi ibnu al-qayyim al-jawzi a bagen karatu ya kai gulbi wanda yake ya ya cika ya bace sannan wal mufassirul muhaddith kuma masanin tafsiri ne idan ana zancan tafsirin alqur'ani in ya shigo sai ka ce kai a karatu duniya bai taba karatun komai sai tafsirin alqur'ani ba idan kuma aka zo fagen hadisi kaje yana yana zano rijal yana zano matanin hadisi sai kai tsammanin a duk duniya bai taba wani karatu ba sai karatun hadisi haka idan ya shigo babin fiqh yana karatu sai kai tsammanin a duk duniya bai taba karanta komai ba sai abin da ya shahi wato fiqhu malume suna masa laqabi da tabibul qulubi wa ilaliha likitan zukata ne wanda malan ya shahara a wajen warkar da zukata duk wanda ke karatun littafin ibn al-qayyim al-jawzi wallahi al-azim zai samu fawaid na rashin lafiyar zuciya zaka samu waraka da ikon Allah ya kware wajen warkar da zukatan bayin Allah ta hanyar wa'azuzzukansa da karatutuka da kuma alƙalaminsa sannan kuma watan yana ba da labari ya san rayuwa ya ya karanci wannan duniyar abinda ake cewa watan karatu kuma Allah subhanahu wataala ya ni'imtar da shi da wallafa littafai ar-ra'i'a masu qayatarwa duk littafin da ka dauko nasa idan aka sanya kana karatu sai ka kawar baka taba karanta littafi da yake tattare da kunshe da fawaid ba idan aka fidda alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zance mafi tsaruwa kamar irin littafin al-imam ibn al-qayyim al-jawzi malamai shi masa watan ba sa yabo ta bangaren tasnifi wajen bangaren wallafan littafi suka ce watan sahibut tasanifir ra'i'a wajen buga a rubuta littafi da alkalami to Allah subhanahu wataala ya taimake sa ya ya yi fice a wajen rubutu ta littafai sannan wal musannifatin nafi'a kuma littafansu suna ƙayatarwa da amfanarwa wa duk wanda zai ɗauko ya yi ittila'i ya yi muraja'ar wannan littafan ko ya sanya yana bibiyar karatun to ba shakka wato zai amfanu matuƙa gaya a cikin abin da wato malam ya rubuta asalin sunansa al-Imam Abu Abdullah yana da danda da kunyarsa shine Abu Abdullah baban Abdullah wanda ana masa laqabi har yau da Shamsuddin wanda yake rana ce ta addini wanda ba sunansa bane saboda irin yadda yake bada gudunmuwa ko ya bada gudunmuwa wa tafiyar sunna hata kai ake suna masa Shamsuddin yadda kasan idan rana ta fito tana haska duniya ba wani a guri a duniya face hasken zai kai ko to haka shi ma watan Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake bangaren ilimi asalin sunansa shine Muhammad bin Abi Bakar sunansa Muhammad sunan mahaifinsa Abubakar sunan kakansa Ayyub wanda sunan kakan babansa ke mahaifinsa kenan Sa'ad kenan sunansa Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad wanda asalin garin su ana kira shi da Az-Zar'i wanda garin su ne ƙauyen su ne a cikin ƙasar Dimashq wanda take a Syria a yanzu wanda wannan wannan garin ya taso ne a karkara kamar da muka san tarihin mafiya yawan malumai suna tasowa ne a karkara kuma Allah yake musu watan baiwa wanda ya shahara da da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya malumai sun fi sanin shi ko kuma daliban karatu sun fi sanin shi da da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda wannan sunan asalin mahaifinsa Abu Abubakar shine wanda yake al-Qayyim alamat al-Jawziyya shugaba ne akan makaranta da ta ake cewa a Madrasatul Zawjiya Zawjiya wannan makarantar mahaifinsa shine shugabanta sai ake ce masa Al-Qayyim Al-Qayyim Al-Jawziya shi baban shi kuma Ibn Al-Qayyim sai a ce masa Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya wanda wasu suna yankewa su ce Al-Jawzi wanda akwai malamin mahaifinsa wanda shine muassis kin wannan makarantar Abul Farj wanda idan baka baka girku ba a karatu idan ka dauko wani littafi sai kai tsammanin na Ibn al-Qayyim al-Jawzi ne alhaji kuma shi Abul Farj shine rubuta wannan littafin wanda shine ya assasa wannan makarantar kuma mahaifin Ibn al-Qayyim al-Jawzi yazo yake jagoranci wannan makarantar har aka suna ma shi babansa da al-Qayyim al-Jawziyya shi kuma ake ce masa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ma'anar al-Qayyim shugaban makarantar Jawziyya shi kuma sai a ce da shi dan shugaban makarantar al-Jawziyya wanda an aihe sa ne a ranar bakwai da watan safar an haihe sa bakwai da watan safar hijira shekara 6,901 aka haife sa a wannan garin nasu na nazara wanda miladiya ya dace da miladiya shekara 1,282 wanda ya taso ne a ƙasar dimash sannan kuma ya shiga fage na karatu tun yana shekarun yarinta tun yana karamin yaro ya fara tafiya makaranta wajen malamai domin yayi karatu wanda ya dauki karatu gun manya-manyan malamai wanda bangaren fiqhu yana intimami zuwa ga fiqhul hanabila wajen fiqhu shi ba maliki bane ba kuma ba shafi'i ba shafi'i mazhab bane yana akan mazhaba ce ta watan al-hanabila duk da wani lokaci idan kana karanta karatunsa sai ka gane cewa ashe akwai inda ya saba musu su hanabila eh family kinsa ya taso ne a gida wanda yake na na ilimi domin mahaifinsa Abubakar kamar da muka sani wata malami ne da haka shi yasa shi kansa Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya fara karatu gun babansa wanda ya ya amshi karatun fara'id karatun rabon gado mafi rikicin karatu tun yana karamin yaro ya rike wannan karatun idan kaga mutun ya iya rabon gado to malam ya samu karatu mafi girma a rayuwa to tare daga mutun zai iya zauna ya karantar da ku Qur'ani hadisi fiqhu amma idan aka mas'ala ta ta gado to kuma nan sai a doke ɗan kallo to ibn al-qayyim al-jawzi tun yana karamin yaro ya ya rike mas'ala ta fara'id wanda ya amshi wannan mas'alar ce ya koya daga babansa wanda ya fara zuwa makaranta ne tun yana shekara bakwai a shekara bakwai ya fara zuwa karatu wanda zuwa shekara goma ya samu qur'ani ai sannan kuma ya saurari karatu daga manya-manyan malamai na wannan zamanin daga cikin su akwai mahaifinsa wanda mahaifinsa a gunsa ne ya fara karatu sannan kuma akwai malamin sa na biyu Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah wanda aka fi sani cewa ibn Taymiyyah wanda asalin sunan shi Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymi al-ma'ruf ko al-mashhur ibn Taymiyyah wanda da an ce ibn Taymiyyah to zaka ji zukatar ɗan bid'a da ɗan al'ada tana girgiza saboda ya darkake su a wannan zamanin kuma ya ya musu setin hamma matukar gaya wato ba wani mutum a wannan zamanin face sai da ya san wa ake cewa ibn Qayyim ibn Taymiyyah ba shi ibn Qayyim ibn Taymiyyah ya shahara a duniyar karatu wanda malami ne matukar gaya wanda kusan idan ka fi da tabi'ai a aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba wani malami da ake daga magula ake daga ma hannu kamar ibnu taymiya ibnu taymiya dake shi ibnu al-qayyim al-jawzi yayi karatu a makarantar watan ibnu al-qayyim ibnu taymiya wanda sun share kusan shekara 10 sha wani abu yana a majalisin sa yana karatu kamar da zamu gani daga cikin abin da ya koya wajen ibnu taymiya ya konkwada ilimin tafsiri shi yasa ibn al-qayyim al-jawzi mufassir ne bi ma'anar kalima ya san ba yana wai kama kama ba cikin tafsiri ya kore ya ya nuna a cikin tafsirin al-qur'ani mai girma sannan kuma haka bangaren hadisi ya koyi hadisi ilimin hadisi daga daga shi ibn al-qayyim ibn taymiya sannan kuma ilimin fiqh ma ya konkwadi ilimin fiqh a wannan bangaren domin galiban ibn al-taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yana auna masail ne yana auna masail mas'ala yana dokar ta bisa karfin dalili ba karfin mazhaba ba baya da taqalidi bai da taqalidance ce ni mazhaba kaza kusan su tari akwai wanda shi in yana mazhaba kaza idan aka samu abin da yake khilafin mazhaba sa ba zai rika ba saboda shi mazhaba yake riko ba abin da annabi ya karantar ba ibnu taymiya shi ba haka bane so tari ya sha bamban da da ashabul mazahib al-arba'a kamar da zamu gani zaka ya doki fiqh daga wajensa sannan kuma har yau ya doki al'usul a ilimin abin da ya shafi watan alfara'id ilimin gado kuma ya ƙara nina ya ƙara darjewa ya wanke watan ya kai matuƙa gaya wajen koyo da sani akan abin da ya shafi mas'ala ta ta gado kuma haka abin da ya shafi usul usul na addini aqida aqida ya doki aqida domin kafin ya hadu da ibnu taymiya shi ibnu qayyim al-jawzi yana akan mas'alar aya yana kan mazhabu abin nan fahimta ce ta ta ash'ira kamar da zamu ga cikin wasu abiyata sai da rubuta cewa ga irin abin da yake karatu yake akai daga bayi kuma Allah ya taimake sa ya wanye lafiya daga bangaren aqida ma ibnu qayyim al-jawzi shi ma ba baya ba aqidan kan ya san ya san abin da ake cewa aqida kuma yayi nisa cikin karatun aqida kuma balma baya wasa da karantar da aqida dalilin aqida ya sanya suka samu sabani da yawa da mafiya yawan malamai har ta kai aka kai su kurkuku to daga cikin malumansa malamin sanauku akwai ibnu abdul abdul daim ibnu abdul daim yayi karatu ibnu qayyim yayi karatu gun wannan malami sannan kuma akwai ash-shihab al-a ash-shihab al-abir shi ma yayi karatu a gunsa sannan kuma akwai watan badruddin ibnu jama'a shi ma malami ibnu qayyim al-jawzi ne sannan kuma akwai al-imam al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi shi ma malamin malamin ibn al-qayyim al-jawzi ne wannan takaice daga cikin malaman da yayi karatu a agunsu sai bangaren kuma dalibansa malam Allah ya albarkace sa da dalibai masu dimbin yawa wanda daga cikin dalibansa akwai abokanansa a karatu sun yi karatu wajen ibn taymiya da wasu da wasu abokanansa kuma har yau saboda irin fa'inta tasa da irin baiwa da Allah ya masa sai kuma ya dawo yana karantar da su sai zaman to malamin su bayan wucewar Ibn al-Qayyim al-Jawzi wanda in kuma aka shiga bangaren Larabci ya kware a bangaren Larabci wanda in kaga mutum yana rubuta qasaid da kuma daga muqaddimarsa zaka fahimci littafin sa baki daya daga cikin malaman da idan ka dauki muqaddimar littafin saka karanta to zaka iya hararo ma'anar littafin baki daya daga cikin talibansa akwai al-hafiz ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala wanda muka sani da ibn kathir dai mai tafsiri wanda duk duniya ake fada ya cewa fagen tafsiri akwai ibn kathir to ibn kathir dalibin ibn taymi ibn qayyim al-jawzi ne kuma dalibin ibn taymiya ne sun yi karatu da ibn kathir a wajen ibn taymiya kuma sai ya dawo ya dauki karatu wajen ibn al-qayyim al-jawzi sannan kuma akwai al-imam as-sadifi al-imam as-sadifi yayi karatu wajen wajen wajen ibn al-qayyim al-jawzi kuma akwai ibn rajab al-hanbali ibn rajab ibn rajab al-hanbali yayi karatu gun gun ibn al-qayyim al-jawzi haka kuma ibn abdul hadi shi ma yayi karatu a gunsa kuma akwai malamin lugha sananne wanda ya rubuta al-qamus al-qamis al-qamus al-muhit wanda sananne ne a a gidan a gidan lugha ba wani dalibi a duniya da zai karatu bangare shari'a ko kuma bangaren lugha in ya shiga bahasi ilmi ba ce sai yayi amfani da wannan littafi nasa al-qamus al-muhit musamman ma wajen zakulo ma'anonin kalmomi a yaren larabci to ibn ibn taymiya shi shi ya karantar da shi al-imam ibn al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala sun hadu da al-imam ibn ibn taymiya kamar da abokin karatunsa kuma dalibinsa ibn kathir ya fada cewa wannan sun hadu ne ya ya ta'asirantu da shi ma'anar cewa ibn kathir da ya ibn taymiya haduwarsa da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawzi to ibn al-qayyim al-jawzi ya tasirantu da da ibn al-taymiya kware matuta sannan kuma alamun alamun ibn taymiya karatun ibn taymiya ma kai ka ce wato idan kaga ibn ibn al-qayyim ka ce ibn ibn taymiya ne irin yadda ibn al-qayyim yake walwala mas'aloli yake karantarwa salan karantarwarsa da karatunsa da da'awarsa kamar yadda ibn taymiya yake yi kamar ka ce photocopy ne aka yi na na ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda sun hadu sun hadu a shekara ta 712 bayan ibn taymiya ya dawo daga kasar masar lokacin da aka yi suka yi aran aran gama da yan bid'a a kasar dimashq aka yi kara da yan bid'a ya ka yan bid'a ya kada su lokacin ita kasar misra ita ce mafi ƙasa mafi girma a wannan lokaci sai akwai akwai tarin malamai masu dimbin yawa a wannan garin to tunda ya kada malaman Dimashq sai aka nemi da ya je Misra ayi muqabala ayi munazara da shi da malaman wannan garin sai ya tafi can Misra akai zamna akai munazara ya kada su ta hanyar dalilai da ƙarfin hujjoji sannan kuma a ƙarshe har suka sanya aka aka rike san tsawon lokaci daga baya kuma aka sako sa sai ya dawo kasar Dimashq yana zuwa kasar Dimashq shekara ta 712 su suka da Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawzi to haduwar su anan daga nan fa Ibn al-Qayyim ya makale ma Ibn Taymiyyah tun daga wannan shekara ta 712 har zuwa rasuwar Ibn Taymiyyah shekara ta 728 shekara nawa kenan sun hadu shekara 712 Ibn Taymiyyah ya rasu shekara 728 shekara 16 tsawon shekara 16 yana kunkudan karatu waje Ibn Taymiyyah duk da kuma yayi karatu a baya ba ba kan wallasa bane fa amma haka ya dage ya zauna dare da rana ana al-layli wa atrafan nahar karatu yake sannan kuma ya ta'asirantu kware da Ibn Taymiyyah kuma suke da wasu ara suke da wasu irin fatawoyi da suka tafi suka tafi da juna iri daya wanda yayi ayyid fatawa sheikhahu yana karfafa zancen malamin sa sun samu sabani da da malaman wannan lokacin akan mas'alar ta mas'ala ta shaddur rihal ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya daure kaya ya bar garin su idan ya tafi kawai dan kabarin annabi kawai dan ya kai ziyara wa kabarin annabi kawai yana garin bai kamata ba a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wani lokacin da wannan fatawar ya yi ta ne a ƙasar Falastin lokacin da ya dawo daga aikin hajji domin mutum ne wanda Allah ya yi shi da son tafiya aikin hajji ya yi aikin hajji bila adadin wanda kusan galiban bayan Allah na gari suna suna tawassuli da aikin aikin hajji su roki Allah ya biya musu bukatunsu shi yasa kaga ma mafi yawan malamai ba sa wasa da tafiya aikin aikin hajji domin can gindin maganin ne ko in ka roƙa za a karɓa ibn al-qayyim baya wasa tafiya aikin haji yana yana kokari tafiya aikin haji to a hanyar sa ta dawowa yake tsayawa a garuruka dan yayi wa'azi wanda malamai suka ce ya fara yin shauƙin wa'azi tun yana karamin yaro tun yana dan yaro karami bai balaga bai ke wa'azi wanda ko da kai shekara 20 a duniya to ya zamanto muftil am ake yi masa fatawa daga ko ina ba a shekara a shekara 20 za ka yi masu tambaya ko wace irje maka ansa yana karami ya fara shi sanya tsayawa gaban al'umma ba ta masa wuya ba kuma da ya je aikin hajji ma ai bai dawo ba dan zauna ya sai da ya jiwari da garin makka ya zauna a ƙasar makka har mutanen maka suke mamakin sa wani irin mutum ne wannan da suke ga yana da kokarin tsawafi baya gajiya da tsawafin dakin Allah sannan kuma gashi in ya tsaya sallah to in ya kabarta sallah to sai wanda ya gani akwai shi da kokarin tsayuwa a cikin sallah ma'ana ne karatun da yake bai tai a banza ba yana da karatu kuma da aiki practically akwai theory kuma akwai akwai practic ba theory kadai yake da kai ba a akwai practically kin karatun da ya ya karanta wannan ya sanya manya-manyan malamai na Saudiya suka yi ta'asirantu da karatunsa sannan kuma suka zura suka suka yi munazara da da juna to daga cikin abin da suka yi sabani da kuma malaman wannan lokacin akwai mas'ala ta ta saki wanda dukkanin mazahibul arba'a dukkanin malamai da al-imam Ahmad bin Hanbal da al-imam Shafi'i da Abu Hanifa da kuma al-imam Malik alaihim rahmatullahi ta'ala sun yi ittifaqin cewa idan mutun ya saki matarsa saki uku a kalma daya to ta saku fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu dukkanin su sun yi ittifaqi duk wanda ya kuskura ya saki matarsa saki uku a lafazi daya cikin kalma daya to dukkanin suka ce wannan sakin saki uku ne ba ta halitta gare sa sai in tayi wani aure mijin ya rasu ko kuma ta ya sake ta sannan kuma ta ida idan ya dawo ayi auren ko kun fahimta amma ibnu al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala da malamin sa ibnu ibnu taymiya suka saba ma wa'annan malaman na wannan zamanin cewa su a tasu fa'inta idan mutum ya dunkula saki daya ai saki uku a dun a lafazi guda to a fa'inta su saki dai ne wannan su a tasu fa'inta saki dai ne haka ibn taymiya tafi akai haka ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala tafi akai ta dalilin wannan mas'alar ta sanya aka aka kama ibn taymiya aka sanya gidan kwaso aka like sa wanda kuma ibn al-qayyim shi ma bai tsaya ba sai ya bi su a gidan kwaso saboda yayi karatu ko ku fahimta malam yana gidan kwaso to saboda kada a zauna haka nan zaman banza sai ga to gware ya bisa a gidan kwaso shi ma sai a ta a ta karatu to da aka gano ashe suna ana moruwa ana karatu sai suka farrata su a ƙarshe kuma ɗaliban su ma suka yi cintirodo aka kamo su daga take aka su gidan kwaso wannan ya sanya kuma suka yi suka suka yi saura suka zo ba su yarda ba hata sanya aka sako sauran ɗaliban aka bar malam ibn al-qayyim al-jawzi da shi da ibn taymiya a gidan kwaso wanda kuma a ƙarshe aka aka sako su a ciki wanda shi ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala a gidan kusa ya rasu shi ibn taymiya a gidan kusa ya rasu to rasuwan malan ta sanya shi ibn ibn al-qayyim ya baro ya baro gidan kusa saboda yanzu ba malamin da za a yi karatu sai ya baro kuma ya ci gaba da nashara da'awar malan da ya da ya dade yana yana gabatarwa ina fatar mun fahimta to wannan ibn taymiya ya rubuta littafai da dama daga cikin littafansa yana yaba shi ibn ibn al-qayyim yana yaba malamin ibn taymiya yake cewa ya qawmi wallahi la'azima nasihatun min mushfiqin wa akhil lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka tilka ash-shibaki wa kun za tayrani hatta ataha lil ilahu bi fadlihi man laysa tajzihi yadi wa lisani habrun ata min ardi harrana faya أهلا بما جاء بمن جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المعوى مع الردوان أخذت يدا أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان wannan cikin nuniya ta su da rubuta yake cewa ya komi wallahi alazima nasihatun ya ku jama'ata ina rantsuwa da Allah nasiha nake muku bin mushfiqin daga mai tausayin ku akhin kuma dan uwa gare ku ni mutun ne mai tausaya muku kuma dan uwa gare ku mi'wani wanda yake bada gudunmuwa yace jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi yace dukkanin wa'annan aqidun da suke ta faruwa ba wani abu na surkulle wanda makaranta ba yace surkulle da ake da bid'anci da maguzanci duk mun yi mun ga ba abun alkhairi bane na gwada na gani yayi ash'iranci yayi mu'azzalanci ya gane ba aqida bace ta ta gaskiya yace sai ya barta yana cikin wannan hatta ata halil ilahu bi fadlihi har uban zuwa lokacin da ubangiji yayi min da falalarsa man laysa tajzihi yadi wa lisani wanda hannaye na da da kuma halshe na ba sa iya ba sa iya sakanka masa bisa irin abin da yayi min ina na ilmantarwa domin duk wanda ya karantar da kai a rayuwa wallahi ba karamar ba karamar jihadi bane yayi wa rayuwarka sai yake cewa habarun yace babban gulbi ne babban malami ne atamin ardi harrana da yazo da kasar harrani domin ibnu taymiya da kasar harrani yazo a cikin a cikin dimashq yace ahlan liman jaa min harrani yace madalla kai lalai marhabin da wanda yazo da kasar kasar harrani yace fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu yace al-ubani subhanahu wataala shine wanda zai sakan ka masa wanda yake shine ma'abucin sakayya min jannatil ma'wa ina fatar Allah ya sakan ka masa da da aljannata ta ta tasbasabki sai ke cewa ma'aridwani kuma Allah ya dada shi sai ce akhadhat yadahu yadi wa sara falam yaram ya kama hannayena hannayensa sun kama nawa hannayen wasara sai ya tafi da ni falam yarin benu haci komi ba hatta arani matla al-imani haske da nuna min mabuga ta imani yace wa ra'aitu a'lamal madinati kuma naga tutocin madina wato tutoci na imani wa asakir al-qur'an wa asakir al-qur'ani haulaha nazala al-huda yace a gehen wayannan tutocin ne watan shari'a ta sabka akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa asakir alqur'ani da sojoji na na alqur'ani yace wa ra'aitu atharan aziman sha'duha kuma naga gurabe wanda gurabunta suke da girma kware da gaske naga ababen da suke da girma kware da gaske a cikin a cikin garin Madina almuhim dai yayi ba malamin sa kuma yayi kokari a kansa bayan rasul ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala ibn al-qayyim al-jawzi yayi mafalkin malamin sa cewa da Ibn Taymiyyah sai yake tambayar malam waje irin sakanya Allah subhanahu wataala ya yayi masa ce tabbas aljanna kam Allah ya datar da mu da shiga aljannar sannan kuma mun huce mataki kaza da kaza da kaza yake fada masa wasu malumai a wannan zamanin sai ce ai muna gaban su a yana gaban su shi cewa da Ibn Taymiyyah sai ke cewa kuma kai ma Ibn al-Qayyim al-Jawzi nan da wani ɗan lokaci kaɗan ne za ka tarar da mu kana tare da su wani sai gaya masa abokanansa a cikin aljanna wanda wata falala ce da Allah yake wasu bayu nasa idan mutuwa ta zo musu Allah yake taimakonsu da da samun watan sabati a rayuwa to malumai sun yi sun yi yabo kware da gaske a kansa sun faɗi maganganu a kansa daga ciki mu fara da magana ta Ibn Kathir wanda yake ɗalibinsa kuma abokin karatunsa wanda suna suna karatu amma ba hasada wa junansu ba sa kyashin juna ba sa jin wani abu domin in kai aikin alkhairi su ba su yi ba wannan su ne abokanai na nagari daga lokacin da kai waye gari cewa a aikin addini idan wani ba ka jin dadi in ba kai kai ba to kana da matsala ta zuciya akwai bukatuwar ka samu wannan littafi na adda'u wad dawa domin ya maka saitin hamma da gyaran kafireti musamman ma matsalar zuciya ya rubuta littafin suka shahi zuciya da yawa za mu ga littafansa to ibnu kathir yake cewa sami alhadis yace malam ya san hadisi ya saurare hadisi gun masu abun shi gun masu abun ya saurara yace washtaghala bil ilmi kuma iya sani na da shi malam bai da wata sana'a ta wuce karatu baya da wani aiki da ya wuce karatu zamu ga cewa cikin kokarin ibnu ibnu al-qayyim al-jawzi malam jabir akwai littafan da yana cikin bulaguro haka ya kama hanya zai bulaguro misali daga tawo zuwa ya mai kafin ya ziyaru ta littafi ima a zaman banza a gidan kusa ma kafin ya fito ya rubuta littafai da dama kafin ya fito a gidan kusa ya rubuta a gidan kusa ya rubuta littafai ko mun fahimta to yake cewa wastaghala bil ilm iya sanna da shi wallahi ya shagalta da neman ilimi sannan wa bariha fi ulumin mutaaddida kuma malam ya ƙware a cikin ilmuka daban-daban duk inda ka shiga da shi a cikin karatu sai ka iske a shi ɗan gida ne sai ka gasa a sahun gaba watan yana da abun cewa a ciki baya faɗa a cikin wannan ɓangaren yana da ilimi a wannan ɓangaren idan ka ce lugha to shi ma adibi ne idan ka ce fiqhu faqihi ne in ka ce hadisi muhaddis ne in ka ce usulu kuma usuli ne ta ko ina ya gane ko kun fahimta to sai ke cewa kuma wala siyama ilmu tafsir musamman ma in malam ya zauna da muku tafsirin alqur'ani so da yawa yake zaunawa ya doki aya guda sai yayi mata nazari na fita hankali yana istinbati domin ba kowane malami yake iya istinbati ba ka cirato hukunci daga aya ko ka dauko wata wata fa'inta daga cikin wata aya ba kowa bane ke samun wannan damar to malam shi zai zauna ayoyi sai ta istinbati yana ciro hukuncin kuncin da ke ke cikin wannan ayoyin sannan kuma gashi ƙwararre ne a bangaren abin da ya shahi abin da ya shahi hadisi yake cewa eh wal usulayn da kuma usuli guda biyu usulul fiqh da kuma usulul din bangaren aqida to baya wasa kusan babban matsalar mutanen mu musamman malaman baya shi zaka iske akwai matsala ta aqida a kansu zaka iske mutum yana kan mas'ala ta ya kore wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala da makamancin wannan to amma shi a aqida yana kan aqida ta ahlus sunna wal wal jamaa sannan kuma usulul fiqh wajen mas'ala awwalwale mas'ala fiqhiyya to malam ba karamin ba karami bane a wannan bangare yace tun lokacin suka da da ilmu ibnu taymiya ya konkwadi ilimi mai dimbin yawa sai zamanto babi tilo na karatu idan ana son ayi misali a cikin al'umma to ana misali da shi ne wannan fa abokin karatunsa ne ke fadin wannan akan sa abokin karatunsa ke fadin ke fadin wannan akan sa yace ma kasaratu ma kasaratu talbi laylan wa nahara yace tare neman ilimi dare da rana yace wala a'rifu في هذا العالم في زماننا اكثر منه عباده yace tunda nake a rayuwa a duniyar da muka rayu a cikin ta ban taba sanin wani mutum da ya kai ibnu taymi ibnu qayyim wa ibada ban taba sani ba ban taba sanin mutum da ibada eh kwatankwacin ibnu ibnu taymi ibnu ibnu qayyim al-jawzi ba alaihi rahmatullahi ta'ala wanda ibnu rajab al-hanbali dalibin sa ne yake cewa tafaqaha fil madhhab ya ya ya kunkudi fiqhu a mazahib sannan wa bari a wa'afta kuma ya dire ya baje a karatu kuma ya kai malami wajen fatawa yace wata fannana fi ulumil islam yace kuma ya ya ya zan mutafannin in gaji an ce mutafannin shine wanda cikin ko ina shi da idanu ba inda za a bace masa a karatu kasa ana iya samu malami shi baki ne bakin fiqh in gace tafsiri kuma ka dauko aiki wani kuma in kace ka dauko litafalluga kace a fassara ka dauko aiki wani ka dauko balaga to rikici za a yi to shi aka rawaka Allah ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim al-Jawzi mutafanni cikin kowane bangare watan ya kware a cikin wannan bangaren wa kana arifan bit tafsir alati ya kware a bangaren tafsirin al-Qur'ani mai girma la yujara fihi yace bai da wari a duk wannan zamani duniyar wannan lokacin bai da wari da zaka ce gawa ne da ya kusa gare sa babu a bangaren karatu musamman abun da ya shahi tafsiri yace la yujara ba wanda zai makwataka da shi da za a nuna su a ce da wani daga shi sai wani babu babu shi kadai ne yace wa bi usuluddin kuma haka abin da ya shahi usuluddin abin da ya shahi aqida yace shi ma kwararre ne a wannan bangaren wa ilayhi fihi almuntaha yace in aka zo cikin aqida to an zo gida in ka huce shi to babu inda zaka samu tatacciyar aqida a wannan zamanin yace wal hadisu haka kuma hadisi wa ma'anihi yace kuma da ma'anar hadisi ai maka sharhi na a walwale maka zare da abawa a cikin bangaren hadisi yace to sai ibnu taymiya wa fiqhihi da kuma fiqhun hadisi kusan hadisi akwai fiqhul hadis akwai akwai ma'anar hadisi kuma akwai fiqhul hadis wanda wasu malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan cikin hadisi ma ana iya fiddo fiqhu irin yadda kaga al-imam al-qurtubi ya hiddo ahkamul qur'an ya fiddo hukunce hukunce fiqhiya na al-qur'ani to a cikin hadisi ma akwai akwai wannan bangaren sai ce wada qa'iqal istinbat min da kuma tsayawa ayi istinbati dogon tunani a darje a aji hankali a fiddo hukunci a gagashin aya ko hadisi la yalhaqu fi zalika yace bangaren a ce istinbati yace ba wanda za a kwatanta shi da shi wa bil fiqh wa usulihi kuma bangaren usul usulul fiqh usuli da kuma usulul fiqh domin ilimin usuli daban ilimin fiqh daban ilimin usul daban shi yasa malaman usulul fiqh suke cewa idan mutun ya karanci fiqh shi kadaya bai karanci fiqh bai karanci usulul fiqh ba to ba a kira shi malami ya dai san wani abu amma ba malami bane su a gosu ba malami bane malami shine dole sai ka karanci usulul fiqh lokacin kake iya zamantuwa kake iya zamantuwa malami to ya san usulul fiqh sai ce wabil arabiyya kuma kwararre ne a bangaren larabci kwararre ne ya san yaran yaran larabci yace walahu fiha yadun qawi qawi yace a cikin larabci dogon hannu ke gare su a ciki wannan kaga madahi ne ta ana nuna cewa ashe ba karami bane a bangaren a bangaren larabci yace wa ilmul kalam kuma abun da ya shafi falsafa philosophy yace ba a bare shi bila zaka zo da rikicinka na falsafa karkita mutane kwakwalwa to ya san wannan abun kuma ya sai da zashi ya magance wannan mas'alar ko kun fahimta kaga ba karami bane kenan duk tunanin mai tunani zaka zo ka ta kore wasu abubuwa sai ka kare surutun ka gaba daya sai ya tattara ka cikin jumla shi mas'ala fa zai mas'ala zai sai rubuta littafi kawai ku yi sabani da shi sai rubuta maka littafi kawai wai ba raji za a zo minbari a ta surutu ba a'a ko a shirye da radio a shi kuna zikici da shi littafi zai rubuta maka in ka cika ka rubuto wannan ibnu qayyim al-jawzi kenan shi ne ke cewa ya san ilmul kalam yace wan nahw kuma ya san nahw eh nahw yace ya san nahw sisi ba wai sun daga masa hannu yace wa ghairi zalika da kuma wani wannan wa kana aliman bi ilmi as-suluk yace kuma ilmin zamantakewa ilmin gyara hali ya san wannan karatun wa kalamu ahlut tasawuf kuma abun da shahi in bid'a ma ya san bid'anci duk abun da ake yi ya sani ai ibn ibn al-qayyim wata rana ya taba zuwa ana irin wani irin irin zai tafi wajen mas'ala ta yana so ya gyara mas'ala ta maulidi tun zamanin su ya so ya ya tsau da maulidi ai am kafin a hesa an fara wannan maulidi saboda an fara maulidi ne a a karni na na biyar bayan hijira shi kuma ya zo karni na karshen karni na shidda zuwa karni na bakwai kenan ko to yana son ya ya magance wannan mas'alar wato da ya tafiya sai zo wajen wani shehu wani babban malami a tasawuf a sufanci yace to yanzu in yayi magana fa matsala irin yadda yake ana girmama malam sai yace to in yayi magana fa matsala za a samu to sai ya zauna shi ma sai dan yaron malam sai ake zauna ana abubuwan da aka da aka tafi sai malam ya gano ashe sai shehin ya gano ashe wannan yaron ba karami wanda shi ma malami ne to sai ta kai shi kansa shehun daga daga wajen shi yake tsotsar wani karatu eh in za a yi wasu abun ma shi ke yi ibn taymiya ke fa ibn al-qayyim ke fada wa malam sai ya je kamar shi yayi haka ake yi haka kan shekara ta zo kuma an canza malam ya zama to ahlus sunna wal jamaa ba zancen maulida an kare da wannan mas'alar kuma duka mabiya kowa ya bi sai aka wuce karatun da haka ya san tasawuf bare da gaske saboda yayi sa wala yunabbiuka mithlu khabir yayi tasawuf yayi abun bid'ancin ya gano sa shi yasa yake da ido a cikin wannan bangaren yace wa isharatuhum wa daqa'iqihim walahu fi kulli fanni min hadhihi al-funun yad qawi yace cikin dukkanin wannan bangarorin malam yana da dogon hannu kware da gaske malam na da dogon dogon hannu a kware da gaske a cikin wannan bangaren a takeice kenan zan dukan malumai akan akan akan sa wanda zamu rihi akan magana al-qadi az-zar'i yake cewa mata adimu samai awsa ilman minhu yace tunda nake a ƙasa ƙasan samaniya bakwai ban taba ganin mutum da ya kai ilim ibnu qayyim al-jawzi ba ilimi ban taba gani ba yace ban taba gani ba wanda wani lokaci suke cewa ibnu taymiya ne da kansa duk da wani shi kansa wani yake sa ibnu taymiya a cikin a cikin wasu wasu mas'aloli to malam ya rubuta littafai da dama malam ya rubuta littafai da masu dimbin yawa daga cikin littafin da ya rubuta akwai ijtima'i juyush al-islamiyya ala ghazwi al-mu'talla wal jahmiyya littafi ne mujalladi wanda yana cikin babin aqida ya rubuta shi cikin babin aqida aka rubuta ahkamu ahli dhimma zama da krista da ma wanda ba musulmi zaka kai rayuwa da sai da rubuta littafi akan wannan ya rubuta ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mujalladi biyu ne ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ya rubuta ighathatul lahfan ighathatu al-lahfan daga cikin littafansa akwai bada'iul fawaid bada'i'u alfawaid in kana son ka more ka zaman to wayayye dan birni a cikin karatu alayka bi kutubi ibn al-qayyim al-jawzi duk dalibin ilimin da ke so ya waye ka zaman to Allah ya taimake ka kana magana ba a iya kama ka a bangaren zance to malamai suna ba mutun shawara ya dinga yawaita karanta littafin ibn al-tayyib ibn al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala bangaren abun da ya shafi harkar suna ya rubuta littafi tuhfatul mawdud fi ahkamil mawlud abun tun daga marhala ta doka ciki hazawa yayi jariri duk sai da ya bayani akai ya rubuta littafi kuma bangaren hadisi tahzibu mukhtasar sunan abi daud tahzib mukhtasar sunan abi daud kuma ya rubuta wannan littafi na adda'u wad dawa wanda yake gaban wanda zamu yi karatu da ikon Allah a wannan majalisi wanda wannan littafin muka zo farkon su zamu ji dalilin rubuta wannan littafin ya rubuta littafin jala'ul afham fi salatu wassalamu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam littafin da kunshi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya rubuta madarijus salikin in ka dauki wannan littafin sai ka ganka kamar ga ka alahira ga ka alahira in ka je da ya bayanin aljanna yadda ya fede aljanna ya bayani irin ni'imomi da irin abin da ke da cikin aljanna sai kai tsammanin ka ce Allah ya bashi wani ya kaisa ya gano abin da ke cikin rubuta wannan littafin sannan ya rubuta littafin hadil arwah hadil arwah ila biladil afrah ya rubuta littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad shi ma kan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fikihun zamantakewar rayuwar manzon Allah sannan kuma ya rubuta littafi kan abin da shahudatus sabirin wa zuhratu shakirin littafi ne wanda shahi in kana son ka dibi fasali bayani kan hakuri ka gamsu abinda ake ce ma iya hakuri duk ayar tai bayani akan hakuri a Qur'ani sai da kawo ta ba wani hadisi da ya tattara bayani kan hakuri sai da malam ya kawo shi a littafin sannan kuma sai ya tsaya ya darge ya zoro fawaid kin da ke ciki malam ya rubuce rubuce kwarai kuma sai ya rubuta wasu littafai da matasa wanda in kana son ka kware shi ma a bangare wannan bangaren ka same shi shine rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin eh lambun masoya in kana so ka kware a soyayya ka dinga sa yariya kuka to ka nemi ka nemi wannan littafin wallahi ya kware zaka ji a littafin ne malam ya kawo sunan soyayya su fi suna 100 wallahi muqaddima da tun daga muqaddima malaika sunan soyayya kalmar soyayya a yaren larabci ana istilahin ta su fi 100 malam jabir ya kawo kuma anwa'un nazarat ya kake gane kallon ana son ka da kake gane kallon ne wannan littafi na gayu ne kaga shi ma ba baya wa ashe in kana son ka ka kware wato gidanka a dinga yaba ka a bangaren zamantakewar soyayya to ka samu wannan littafin zaka zaka zaman to dan gida a wannan a wannan bangaren duk wanda zai karanta wannan littafi akwai wasu abiyati manya manya ka faɗa ma yariya su wallahi sai ta bashi da kuka saboda girman wannan abun saboda wannan girman Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan ya rubuta littafin miftahu darus sa'ada miftah darus sa'ada wanda littafan da ya rubuta suna da dimbin yawa malamai sun tattara littafan didama amma a takeice zamu iya takeitawa akan wayannan wayannan littafan da da muka ambata a ƙarshe Allah subhanahu wataala yayi wa malar rasuwa a ranar alhamis Allah ya wa malar rasuwa ranar alhamis 13 da watan rajab shekara ta 751 da haka malam yayi shekara 60 cikcik a duniya shekarunsa duka gaba dai a duniya shekara 60 shekara 60 yayi a a duniya a lokacin da ake kiran sallar ake kiran sallar isha'i a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa sannan kuma an yi jana'izar sa a a masallaci da yake karkashin daular dola a wannan dola umawiyya wanda mutane da dama sun halarta manya-manyan mutane sun halarta wajen jana'izar sa an tara gari kware da gaske kusan sallah biyu akai masa ma sallar gawa biyu akai masa a masallaci daban-daban wanda a ƙarshe akai masa aka aka aka binne sa a gun mahaifinsa a inda aka masa kabari a babu saghira a wannan a wannan garin Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa wannan takaitaccen tarihin malam kenan ko iya takaitaccen tarihin malam to kuma sai wannan littafin da zamu shiga na adda'u wad-dawa liman adda'u wad-dawa wanda kuma ake kira da al-jawabul kafi wanda suna kiran shi da al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'u shafi liman sa'ala anid dawa'i ash-shafi ma'anar littafin shi ne adda'u wad-dawa cuta da maganin sa cuta da maganinta wasu kace kuma al-jawabul kafi gamsasshiyar amsa liman sa'ala anid dawa'i ash-shafi da wanda yayi tambaya akan wato littafi akan rishin lafiya akan magani mai warkarwa afwan gamsassar watan gamsassiyar gamsassiyar amsa da wanda yayi tambaya akan magani mai warkarwa wanda dalilin rubuta littafin nan ɗan uwa tambaya guda ce akai masa kasan tambaya ce akai masa tambaya akai masa ya rubuta wannan littafi wanda littafin ya kai safa 700 da wani abu tambaya ce guda aka yi masa wanda wani sati zamu dora kan tambayar sai mu sai mu sai mu tashi akan Allah subhanahu wataala yarda ina jin a iya takaitaccen bayanin tarihi mallan ya kamata mu kwana amma yana da kyau mu ji tambayar da aka yi mallan sati mai dawa sai kai shauƙin biyo da naka littafin dan mu yi karatun da mu da ku baki daya yake cewa bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ma taqulu as-sadatu al-ulama a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtiliya bi baliyatin wa alima annaha in istamarrat fihi afsadat alayhi dunyahu wa akhiratuhu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama tazdadu illa tawaqqu'an wa shiddah fama al-hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha فرحم الله من أعان المبتلي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا ما أجورينا wannan tabai da aka malan kenan aka ce ma taqulu sada miye akarmaka Allah za su fada ulama a'immatud din jagororin addini radiyallahu anhum ajma'in ubangi subhanahu wataala ya kara musu yarda fi rajulin game da wani namiji ubtiliya bi baliyatin da aka jarrabe shi da wata jarrabawa wa alima annaha kuma wannan mutum da aka jarraba shi yana da yaqini cewa inistamarrat wannan jarabawa idan ta ci gaba a rayuwarsa afsadat alaihi dinahu wa dunyahu ta lalata masa duniya da alkiyamarsa zai rasa duniyarsa da kuma alkiyamarsa wa qad ijtahada fi daf'iha kuma shi wannan da aka jarraba yayi kokari matuƙa gaya wajen ya tunkude wato ya tunkude wannan wannan musibar aka jarabe shi da ita bi kulli tariqin ta koce hanya ya bi duk wata hanya da ya kamata a ce mutun ya bi domin ya kare kansa da wannan jarabawar ya bi amma fa ma tazdadu illa tawakkuan kamar in ya kama hanyar to ba abun da ke karuwa kamar kana kunna ma kana ƙara samu huta petrol haka take karuwa ko kun bayyana kamar kana sanya wa huta isansi haka take karuwa wannan matsalar tasa sai ce fa malhilatu akramaka Allahu menene dubara fi daf'iha abun tunkuɗe wannan damuwar wannan mujarrabawar wa mattariqu ila kashfiha kuma wace hanya ce ya kamata mutun ya bi domin ya kuranye wannan damuwar tasa da wannan jarabawar sai ya cika dai malan addu'a yace farhim Allahu man a'ala mubtali Allah ya ji kan duk wanda ya taimaka mu wanda aka jarraba sai ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ubangi subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawansa matuƙar bawa na cikin taimaka ma dan uwansa aftuna ma ajurin akarmaka Allah ai mana fatawa kuma Allah ya ba ku lada to tambayar nan ta sanya malai rubuta littafi safa 300 da wani abu wannan tambayar kadai kanta ne ya rubuta littafi kuma in ka karanta wannan littafi to daga yau ba ka ƙara wasa sai ka duk inda ka ga littafin Ibn Qayyim sai ka sai ka saye shi kusan yanzu a kasuwa a kasuwar duniya ta sai da littafai ba littafi mafi tsada kamar littafin Ibn Qayyim Jawzi da shida al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala babu duk mai sai littafi ya sani cewa littafin Ibn al-Qayyim al-Jawzi a kullun ƙara farashi suke yi kuma a kullun malumai suna zauna suna ta haƙiƙin su wannan littafin da ke gaba garan Nasiruddin al-Albani sai da ta haƙiƙin sa malamin hadisi na duniya sai da ya zauna tantance hadisan da ke ciki ya fidda sahihi ya kuma ko ya hada kowane hadisi da gidansu hadisin duk malam ya kasu da malam ya masa ihala cewa ga inda malam ya cirayo wannan hadisi zaka kun ji tambayar to kuma zamu ji amsar da malam ya bayar a cikin safa 300 da wani abu in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda muka bada da to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan karatun ya zama to dalilin shiga mu aljanna baki daya kuma Allah subhanahu wataala ya bayu ya kai wa malam lada da ya rubuta wannan littafi muna za mu yi ƙoƙari mu yi wannan karatun muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya ikhlasi a zukatanmu ya Allah ka sa mu yi dan kai kuma ka ba mu lada ya Allah ka kare mu da yin dan wasu sai ya ba mu ya Allah in za mu yi mu irin nasu ibn qayyim al-jawzi yadda ka karba Allah ka karbi namu yadda ka karbi nasu mu ma Allah ka karbi namu Allah ka sanya albarka a karatun kuma Allah ka sanya albarka a rayuwa baki daya muna addu'a ta alkhairi wa duk wanda suka bada goyen bayan musamman 'yan social media suke suke bibiyar dukkan tukan da muke suna yadawa domin al'umma ta amfana to Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ya kai lada a mizanin su kuma wannan so matabi ne sai in ce kunnan suna baya in Allah ya yarda a wannan shekarar karatu dai ko sai mun ce ba masu muna shirye idan yanzu haka akwai wasu karatu tukan da sai dai ku bi a social media amma ba za su a fili haka ba akwai karatun fara'id muna nan muna tsara sai in Allah ya yarda wannan ana rubuta littafi kai akwai karatun fara'id akwai karatun usulul fiqh kuma akwai karatun abin da shayi mustalahul hadis sannan kuma akwai qawaidul fiqhiyya wannan karatun kan za su dinga zo muna nan da ba jiwa in Allah subhanahu wataala yarda fatan mu dai Allah ya karba muna kuma Allah ya sanya wannan shine abin da zai sanya wato musulunci ya habaka kuma abun alfahari abun jin dadi dukkanin matasa ne sai mu Allah godiya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahi kuwa Allah godiya in ka samu kanka a inda ake karatu to Allah ya maka gata na karshe a duniya ba wata ni'ima da Allah zai yi mutum a rayuwa a wannan duniyar da yanzu da ire da fitintunu suka jarrabi al'umma kamar ka waye gari a inda ake karatu kana zaune yanzu zaman nan da muke fa wallahi alazim bana ka fara malaiku suna ke waidin kuma suna mana salati suna mana addu'a ba wannan ba karamar rahama bace ko to Allah ya sanya mu dace wanda gina wannan masallaci Allah ya sanya masa albarka Allah ya ƙara wa zuriya albarka ya ƙara wa dukiya albarka الله سبحانه وتعالى يتمكن من تبقنسا فخير الكلام ما قل ودل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته